واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أثرنا فجاء تشاتر دوتا ربيع الأول فإجرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا جمكزوا مدينة دو ليلة دو دار وإن دو دو وتفافير كايدين لسافيتا شاك بيان دو تنبوما دو بيل إشيرون دبيو ubangiji muke roƙo da ta da duniya da lahira karatu da muke ci littafin ahdari littafin shek abdurrahman al-akhdari rahimahullahu ta'ala yau fara magana akan abubuwan da suka haramta gaba ne a shafi na shida malaikata wa ya harumu alaihim kazib ƙarya ta haramta gaba ne ma'ana gai haramun ne ya yi ƙarya za ka yi magana a kan ƙarya jiya sannan kuma yadda ƙarya take kasancewa haramun da kuma yadda ƙarya take ja mutum zuwa ga wuta hadisin abdullahi dan masau da ke cewa mutum bare gushe ba yana ƙarya har sai an rubuta shi fajiri a wajen allah subhanahu wa ta'ala sannan fajirki yana kai mutum zuwa ga wuta in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka ba da cewa ya haramu alaihi alkazibu ƙarya ta haramta gaba da abu na farko kenan wal ghibatu giban mutane ta haramta gaba da wal namimatu haka an namimanci ya haramta da mutumin da yake baligi da balaga to da kare amince balaga an basa yana cin abin da ya haramta da mutumin da ya balaga ko matar da ta balaga ne giban mutane to me ake cewa giba shi ne kasance ka faɗi wani abu dangane da ɗan uwanka abin da kai ka san dan uwansa baya so a lokacin da baya ne. Allah cin alkur'ani ya ji hankalin sosai ya ga cewa la yaghtab ba'dukum ba'da kar shashin su dinga giban shashi ya tashi sai ka ce mai abu kazan nan mai katon kan nan ya tafi mai tsinin kan nan ya tafi to Allah subhanahu wataala a Qur'ani ya tawanta yin hakan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fa karihtum yanzu ɗayan ku yana so ya ci naman dan uwan shi a lokacin da ya mutu za ka dukkan ku sai duk kyamataccen naman dan uwan ku a lokacin da ya kasance mutu to haka giwa take ذات التي واتقوا الله بطورا الله إن الله تواب رحيم لن أن ميكرون توباني رحيم مجين قيم حديث يا إنجتا دود الصحاب من الله صلى الله عليه وسلم حديث دا إمام مسلم دا إمام أبو داود دا إمام الترمذي كفتر حديث أبو هريرة كتبا من الله صلى الله عليه وسلم وسلم يأتي منا أتدرون من غيبه ya kusa bayana shin kun san me ake cewa riba mai ake cewa riba sabon manzana ce Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasannan su kadai suka san me ake cewa riba sai manzan Allah kita to a haka bi ma ya yakrahu riba shine ka ambata dan uwanka da abin da ke kiyama to sabai suka ce to yanzu manzon Allah ka ce giba ita ce mutum ya ambata nan wani da abin da ke kyama manzon Allah ka ba mu labari da ce wannan abin da dan wannan wake kyama akwai wannan abu a tattare da shi manzon Allah ke cewa in ya kasance abin da kike faɗa yana tattare da shi to kai giba shi idan kuma ya kasance babu wannan abin a jikin shi ko ka faɗa ne saboda tsabata shi to lalle ka kirkiri ƙarya ka jingina mai in ji annai muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga na shakka abin dole mai adari ya ambata shi cikin ababen da suka haramta ga mutumin da yake baligi baliga ya kasance yarkirin giban mutane ita ce aikin shi ko aikin sa to amma na mutum da yake aikata aikin alkhairi sannan kuma baya so an ba so naki alkhairin da yake idan ka fada ka yi giban shi ba ka yi giban shi ba ko da shi wannan ya shafi ɓangaren yabo ne haka malamai rahmatullahi alaihi suka ambata to amma da anan imamun nawawi a ƙarshen littafin riyadu salihin ya ambata wasu ababe guda shida wanda idan ka yi giban mutum a cikin su to ba kai laifi ba abubuwa guda shida a ƙarshen da yadda ya kawo wasu wanda yake cewa <clears throat> inda ya kasance mutum ya yi giba a cikin wannan ababe saboda wata manufa ta shari'a ingantacciya sannan kuma zan ce don a samu maslaha ya ce babu laifi mutum na farko mutum da ya an zalimi ne to da ka sai kasance kai wanda aka zalunta ka tashi ka je wajen alƙali ko shugaba ko mai anguwa ko kuma dai wani wanda kasance suna da wani iko a nusu za ka sai kaje ka faɗa musu don ya kasance a maka adalci daga wannan zalunci da aka maka za ka an kanya za ka ce wani ya zalunce ka ra'ayi baya nan to ya halatta ka wadaka ya halatta mutum ya je ya faɗa ka to da ka wannan baya cikin giba wuri na biyu da ya halatta ya kasance a giba mutum saboda maslaha ta shari'a shi ne ya kasance ka nemi taimako wajen canja abin da yake mummuna da kuma mai da mai saban Allah zuwa ga ahiyar daidai aka ka sai ka kace ka ce yanzu wanda kake zaton yana da iko ya canja wannan abu mara kyau mutane suna muku iskanci a unguwa suna muku shekantaka a unguwa da ka sai ya kasance ka je ka faɗa wanda suke da iko wajen ya kasance ta na su wannan abu ka ce to ba ga wani da wani mun ga wasu jama'a sun zo suna wani abu kaza a unguwa dan ya kasance tsoratar da su sannan kuma su hana su aikata wannan aiki manufarka shi ne kasance a kawo da wannan mummunan aiki da suke yi ba kana nufin ka je ka ɓata su ba to shi ma wannan ba ramun ba ne waje na uku da ya halatta a yi giban mutane shi ne wajen neman fatawa misali malam nawa yake cewa mutum ne zo sai ya ce mai ba da fatawa ɗan uwana ya zalunce ni matata ta zalunce ni ko mijina ya zalunce ni kowa na ya zalunce ni to shi wannan zalunce ne mun yana da haƙƙi ya zalunce ni ne ko kuma dai ya mun tun ƙarfi ne sannan kuma wata hanyar zan bi don ya kasance na kubuta daga wannan zalunce da mun sannan kuma ta ce na samu haƙƙina sannan kuma a kusurku da wannan zalunci da yau to ba nan yake cewa hakan ya yi babu laifi amma da abin da ya fi yin ka karka abu ta sunan shi shi ne kan cewa ka zo wajen malami ne sai ka ce da Allah malam bai za ka fara dangane da mutumin da kan ce yake aikata aiki kaza ko kuma mijin da yake aikata aiki kaza to lalle idan ka yi hakan ba sai ya kasance abin da ke bukata duka za ka samu ba tare da ka ayyana sunan shi ba kamar yadda malamai rahmatullahi alaihi suka ambata waje na hudu da ya halatta a giman mutum shi ne ya kasance mutum ne wanda an san mai sharri ne sannan kuma yana jan mutane zuwa ga wannan sharrin to anan babu laifi ya kasance a tsoratar da mutane a jawo musulmai kunnuwansu da wasu nasiha a kada ne ku cewa wani ku cewa wani wannan ja'ibi ne dai jawai musulmai baki daya wani ma wannan wajibi ne duk wani mabarnaci da ya zo yake jan mutane zuwa ga barna to dole kasance a sashi a yi wa mutane nasiya a nuna musu lallai waɗannan fa yana jan ku zuwa ga barna ne daga cikin jibar da ta halatta shawara a lokacin surutaka mutum ya zo zai auri ɗiyarka to babu laifi ka je wajen mutane suka san ka ce to akwai wani wani an faɗa ba ɗan anguwan nan ne mai siffa kaza ya zo neman ɗiyarka me kuke gani da gane da shi to ana fa amana ce ka faɗi duk abin da ka sani a kai shi tun daga farko har ƙarshe karkace to ni fa yanzu in na faɗa ka za a ce ka yi gulma abu kai gulma ka yi gyara ne za ka za ka ce wani ka yana da aiki kaza mutumin banza ne ko mutumin kirki ne dole ka faɗa na sannan kuma na kaga waƙai mai shahara ta lillah ku tsaye da shaida don Allah ko kuma ya kasance mutum ne ke neman ko kuma mai kasance ka zo kana neman aure a wani gida sai kasance ka samu sai angon ya kai ganin wannan gida ya yanayin halayyarsu to a nan ba dole ka faɗa abin da ta sani tun daga alif haliya sannan kuma su koyi wani abu to sai mu ce ta tafi dai faɗa Allah subhanahu wa ta'ala a gaban ko ko mutum ya zo yana neman shawara ya kake ganin na kasuwanci da wani ko kuma na bashi ajiya ta dukiya ta kaza da Allah ina so da gini ne a nan wajen to amma yake ke ganin makwabtan nawa dole ka faɗi dukkan abin da ka sani da zarar su wannan kuma yana cikin amana to dan mutum kuma bai yi ba to lallai Allah subhanahu wataala zai tambayi mutum akan wannan amana da aka ba shi ya kirge ta waje ne bai da ya kamata a yi ba mutum ko da baya nan mutum ya kasance yana bayyana fasikanci fasiki ne kamar mutumin da yake shan giya ko kuma mutumin da ya kasance yake mutane kwacen dukiya a ko kuma ya kasance allah ya ɗaura shi wani nauyi sai kan ce dinga karɓar ta hannun mutane yana sa musu haraji ko kuma ya kasance yana kwace musu dukiyoyinsu ta hanyar zalunci sannan kuma yana cimantar lamarin banza to a nan babu laifi na ka ambata shi da wannan abin da niyan ya kasance a gyara waje na shida da ya halatta a giwon mutum wanda babu laifi mana mutum ne ka zo kana kwatantan shi dalla ina neman wani ta yi gaskiya ban gane shi to da ka sai shi dalla ina neman wani mutumin da ya kasance yana da ɗan damuwa a ido haka akwai ɗan yana a idan nashi babu ne ko ka ce wani gurgu ko wani masawu ko wani kurma to in ya kasance kaya kalle da niyan a gane shi ba da niyan ya kasance ka nuna kawai a jikin shi ba malam musulunci suka ce babu ne fi da kasance kayan haka to ya kuwa yin allah bayan wannan ababi guda shida duk wata ƙoba na mutum ya faɗa. sai kuma ya tarari me zai faɗa wa Allah subhanahu wa ta'ala a ranar tashin za da haka malam mai adadi yake cewa ya haruma alaihi alkazi ƙarya ta haramta a gare shi wani ribatu da giban mutane yi namimatu da annamimanci ita ba annamimanci babban ciwo ne babbar musiba ce da wannan Allah ta tsara ke faɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa hammazin masha'in binami mana mutum da kan ce ke tafiya da annabi mace ya je wajen wancan ya lallata shi ya je wajen wancan ya ce aiwa na kaza ne to don musamman da ya mutu yana annabi mace ba zai shiga aljanna ba in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa la yadkhulul jannata namamun la yadkhulul jannata namamun ni annami manci ba da shiga aljanna ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan azabun mai annabi manci azaba ce mai tsanani a cikin kabarin shi saboda sakamakon abin da ya kasance yake yi na ɗaukan gulman wannan ya kai wajen wancan ta ɗau gulman wancan ta kai wajen wancan ta raba auren wancan to lallai an mai alkawari da azaba da bala'i ranar tashin alkiyama kai tun ga ma ya je gaban Allah subhanahu wataala tun daga kabari zai fara ganin abin da ya girbi hadisin abdullahi dan abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya wuce kawaruka guda biyu sai manzon Allah yake cewa ma abota wa'annan kawaruka guda biyu ana musu azaba sannan kuwa abin da ya sa ake musu azaba ba abu ne mai girma ba ba laifi ne mai girma a wajen mutane ba amma a wajen Allah laifi ne mai girma manzo Allah yake cewa ɗaya daga cikin su ya kasance annamimi ne munafiki ne yaje tan ya bata wani yaje tan yayi annamimanci taje tan tayi annamimanci ta shiga tan ta bata auren mutane ta shiga gidan wance ta ce kai haka wajen keke miki ai inni ne zaka ta bata auren to in ta mutu tun a tabari Allah ya harta da mala'iku shi ta ba ta narkon ajaba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara manzon Allah ce mutum na biyu shine mutum da kanta baya tsarkaka daga fitsarin shi zai yi fitsari sai ya tashi da kwarin fitsarin ya tafi wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle manzon Allah ya ce ya wuce su ana musu azaba cikin kabari Allah muke roƙo ya tsare mu da ka wajibi ne ga dukkan mutumin da ya kasance aka naƙalto maka magana ta annabi mancin mutum ta ka ta wannan magana a take sannan kuma ka hana mutumin da ya zo maka da wannan gulma daga aikata wannan aiki saboda mene saboda kare kasance a dinga yi wa mutumin da baya nan mummunan zato sannan Allah ke cewa inda ba da zonni ikum lalle wani tashi na zato zunubi ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala لأن أكليته له وجد صاحب من دن الله صلى الله عليه وسلم حديث دن أبي طالب يكيتي أن رجلا سعى إليه برجل فقال له يا هذا لا نسألك أما قلت ونوتي لو قلوا بك من دن الله حديث دن أبي طالب سيكيتي ياك ونبوا الله دام تنبيه أكل أولد كفلا فإن كنت صادقا وقتناك da ya ce abin da ka faɗa mana ka yi gaskiya to za mu ƙiyayya mu kuma za mu yi fushi da kai mu ji muna ƙiyayyarka idan ko ka kasance abin da ka faɗa ƙarya ne to za mu kauƙuwa to kuwa da shi abin da ya kawata al'umma su ɗauka haka idan ka dawo wajen umar ibn abdulaziz allah bai rawa wata rana wani mutum ya shiga wajen shi da ka sai mutumin ya ambata mai gulma da garin da wani mutum sai umar dan abdullah da ke ce mai in shi ta nazar na fi amurka za ka in ta so za mu dibi a cikin al'amuran da ka faɗa fa in kunta ta ziban in ta kasance makaryaci fa an ta min ahli hadin aya to ka shiga cikin ma'abuta wannan aya Allah ki cewa in ja ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu idan fasik ya zo ku da wannan labari to ku yi bincike kar ka kama ranar mutane a sai ka ce kai bincike a akan abin da aka faɗa maka wa in kunta sadiqan fa anta min ahli hadhihi al-aya idan ka zo sai ko abin da ka faɗa gaskiya ne to lalle kana cikin ma'abota wannan aya hammadun mai zumɗe masha'in binami mai tafiya da Allah yi wanci a tsakanin mutane in kuma ka so maka abuwa in ji umar kenan za ka sai ka tafi yi ka cewa ya umar wallahi kamun abuwa sannan ba zan ƙara aikata wannan laifi ba to ita annayuwanci ba ta da alkhairi ba ka an gaskiya ka da ka zama fasiki idan ƙarya kai kuma ka shiga cikin masu to domin yi muke roƙo ya ta da mu duniya da lahira za ka ba da mai alai zake cewa ya haramu alayhi kazib ƙarya ta haramta a gare shi wanda ghibatu haka ghiba ta haramta a gare shi wannan limatu haka annabiwanci ya haramta a gare shi za mu tsaya da sai ga mu tashi akan kalma saboda da ba da kawo walkibar girman kai ya haramta gaba ne to gaban insha Allah don fara magana akan haka wangi bikin ruko ya zartar da mu duniya da lahira ya karba mana wannan ayyuka subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة مهتدين وجعلنا ولاة مهتدين وجعلنا ولاة مهتدين وجعلنا ولاة مهتدين وجعلنا ولاة مهتدين وجعلنا ولاة مهتدين اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في حاراتنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في مدارسنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء لكل كلمة المسلمين الذي شهدوا لك ومن نبيك برسالة وذلك نصل آبائنا وأمهاتنا وجدالنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء والأموات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين